daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkama da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata biyu ga watan yulin shekarar 2019 Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo. Da farko Yusuf ba mu kanin labaran duniya. To barka da asuba Mahmud. Barka da safiya. Yawa a dai cikin kanin labaran Mahmud za a ji cewa shugaban Amurka ya ce hmm. Iran tana wasa da wuta. kuma idan muka leƙa kasashen afirka za a ga cewar kimanin mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a zanga-zangar da aka gudanar a kasar sudan haka kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka tana ci gaba da wani bincike akan wani rahoto to kanin labaran duniyan kenan a jamhuriyar nijar wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani barikin sojin kasar a yankin tilabera da ke karkashin dokar ta ɓaci lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin sha takwas yayin da wasu hudu suka yi batan dabo a nasu bangare askarawan jamhuriyar nijar sun karkashe 'yan ta'adda da dama to a jihar nasarawa da ke arewacin najeriya kuwa dubun wani gungun mutane da ake zargi da fashi da makami ne ta cika mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan rediyo da ake kira Precious Radio na lafiya suka kwashe musu kayan aiki. A baran sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Nan ma suka kwashe wani za su kwashe da kwamfutoci suka gudu. Za a ji ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. A jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran lallai tana wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka shata mata na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na shekarar 2015 a kan yawan sinadarin uranium da za ta iya sarrafawa. Suna wasa da wuta sun kuma san da wa suke wasa a cewar shugaba Trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House. a wata sanarwa da ta bada kafin haka fadar ta white house ta jaddada cewar amurka ba za ta amince wa kasar iran da ta mallaki makaman nukiliya na kare dangi ba daman ministan harkokin wajen iran muhammad jafshar zarif ne ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na isna cewar Iran ta wuce adadin kilogram 300 na uranium da ta tara da kuma take sarrafawa. wani rahoton da kasar sudan yake cewa kimanin mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a wata zanga-zangar neman kame da kasar farkin mulkin farar hula 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban masu zanga-zangar da aka yi a ranar lahadi da aka harba musu a babban birnin khartoum a wasu da kuma wasu sassa a ƙasar. daga nan washington kuwa gwamnatin amurka ta yi allah wade da irin karfafawa karfi da ake amfani da shi akan masu zanga-zangar a halin yanzu kuma yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da matsin lamba akan sojojin da suka tumbake tsohon shugaban kasar umar albashir da su hanzarta mai da tafarkin mulkin kasar zuwa ga mulkin demokaradiyya. akwai alamar cewar kungiyar islama ta fuskanci ƙalubale wajen samun bakin magana a cikin ƙasar wanda kuma ta yi ruwa da tsaki a lokacin da aka kai ga ɗaura albashir a kan mulkinsa wannan ya sa ake ganin cewar ba za ta samu wani dama ba don ba da wani gudunmawa a cikin yadda ake za a gudanar da mulkin ƙasar. ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka na binciken wani rahoto da ke cewa wani rukunin ma'aikatan hukumar ya na wanda ya bayyana da cewar sun yi wani rubuce-rubuce a kuma shafin facebook inda suka ce kalaman batanci ne da kuma nuna kiyayya ta launin fata akan wasu jinsi daban-daban binciken da wata kafar watsa labarai ta bayyana wanda ake kira ProPublica ta wallafa cewar an nuna cin zarafi da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci ga duk waɗansu abubuwa da suka shafi bakin haure har ma da halarta ma wani hoto da suka yi da kuma nuna kausasan maganganu kan wannan mutumin wanda ya mutu ɗan ƙasar salvador da 'yarsa a cikin wani kogi shafin na facebook na an amfani wanda ake kira am um, 1015 lambar da ake baiwa bakin haure da aka kama su rahoton ya bayyanar da cewar ma'aikatan suna bayyanar da cewar wani tsari ne da ake da shi na shekaru goma sha biyar da mutum ya mallaka wanda kuma za a kawo ƙarshen shi mai wannan kalaman ya bayyana da cewar ai ko oho idan mutum ya mutu ai ya mutu a irin kalaman da suke nunawa dangane da waɗannan bakin hauren kenan. Wata yarinya 'yar shekaru goma sha biyar kacal a duniya wadda ake kira koko ta kafa tarihi na gaske inda ta buga wadda take buga wasan tennis ta duniya ta yi abin da ba a taɓa zata ba ko kuma ya ba da mamaki inda ta doke tsohuwar 'yar wasan Venus Williams a ƙarshen gabzawar da suka yi a jiya Litinin a wasan wannan yarinyar mai suna Coco Golf. ta samu nasarar kan Venus da ci shida da hudu da shida da hudu a zagayen farko da suka kara wasan. Wannan ya samu ma sama matashi ta samu an mike tsaye lokacin da ake kallon wasar lokacin da ta yi wannan nasarar. A matsayin ta 'yar shekaru goma sha biyar ko ko ita ce mace mafi karancin shekaru da ta taba shiga wannan gasar ta Wimbledon. venus william tana da shekaru 39 ne a duniya labarun duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko rahotanni daga yankin Tilaberi na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a yammacin jiya Litinin a wani barikin sojin ƙauyen Inatis da ke kan iyakar ƙasar ta Nijar da Mali, inda suka halaka sojoji da dama kafin su arce. Hukumomin ƙasar ta Nijar sun tabbatar da faruwar wannan haɗari wato wannan hari da ke kara farfaɗo da muhawara akan dokar ta ɓacin da aka kafa wasu yankunan ƙasar ciki har da yankin na Tilaberi. Daga mai ga rahoton da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana. A waje don karfe biyu da rabi na rana ne a jiya litinin daya ga watan Yuli wasu motoci biyu dauke da bama-bamai suka kutsa barikin sojan ƙauyen Inatas da ke kan iyakar Nijar da Mali inda a take suka tarwatse kuma a daidai wannan lokaci wasu mutane da ke kan babura suka buɗe wa barikin sojan wuta in ji wata sanarwar rundunar mayakan Nijar wacce aka rarrabawa kafafen labarai kwafinta. sanarwar ta kara da cewa an shafa lokaci mai tsawo ana gumurzu tsakanin waɗannan 'yan bindiga da sojojin gwamnati lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin sha 18 yayin da wasu hudu suka yi batan dabo a nasu bangare askarawan jamhuriyar nijar sun karkashe 'yan ta'adda da dama ko da yake ba a bayyana adadin su ba sanan lugudan wutar da jiragen sojan sama suka yi akan waɗannan mahara sun ba da damar ragargaza wata babbar motar 'yan ta'adda ya zuwa yanzu sojojin nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasar amurka sun bi sawon waɗannan mahara da aka bayyana cewa sun doshi ƙasar mali a watan mayun da ya shige ma 'yan bindiga sun hallaka wa jamhuriyar nijar sojoji kusan talatin akan iyakar ƙasar da mali duk da cewa jihar talabiri na ƙarƙashin dokar ta ɓaci dalili kenan mazaunan wannan yanki ke mamakin faruwar irin wannan al'amari mai matuƙar tayar da hankali in ji ibrahim mamudu wani jami'in fafutukar kare hakkin ɗan adam da muka zanta da shi ta waya. Paske mu ba mu gane ba a nan talibiri wallahi waɗannan irin waɗannan su kan A ko waɗannan na bandi a na ba amma na yanzu irin waɗannan eh, kwarmaya da ake kai mu sojawa har a kai wasu na kan militar a kai ayi atake har a ɗauki kaya a ayi kashe-kashe waɗannan waɗannan harkoki suna nan gaba mu tsoro Parce da sai muna can morgue muna shirin gawarwakin mutane su zaka Allah ya sa an ce har yanzu gawarwakin mu shekaru sarakan unguwa da 'yan kwarar hula da waɗanda ya kamata su zaka duk yan garin eh, population ta tilbiri muna nan muna jira wallahi mutane suna nan ga Allah wadda da irin wannan harkoki da waɗannan yan ta'adda ke nan gari kuma suna kai ma gwamnati kansu irin waɗannan ta'adda a samu musu solution A yau talata ne aka tsara yi wa gawawakin waɗannan sojoji jana'iza a garin Tilaberi inda jama'ar gari ta hallara domin amsa kiran hukumomi akan wannan bukata. Ko da yake wata majiya na cewa a garin Inatas ne za a yi wa waɗannan mamata makwanci. Kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari da ake yi wa kallon na ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah kyauta a can jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya kuwa dubun wani gungun mutane da ake zargi da addabar al'ummar jihar da ayyukan fashi da makami ne ta cika. Bayan da rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Reshen jihar ta Nasarawa ta cafke sama da mutum ashirin kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos. Kwamandan rundunar Civil Defense ta ƙasa a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ya ce gungun 'yan fashin sun daɗe suna cutar al'ummar jihar Nasarawa. mun kama mutum goma sha tara shekaran jiya jiya kuma mun kama guda hudu sun zama ashirin da uku kenan mutane ne wayanda suke barna a nan jihar nasarawa sosai sun je sun shiga wani gidan rediyo da ake kira precious radio na lafiya suka kwashe musu kayan aiki a baran sun shiga wata ma'aikata da ake kira megis nan ma suka kwashe abin za su kwashe da su suka gudu kuma wannan shekaran sun je turake jamji filin station lafiya cikin dare suka kwashe masa kuɗi suka kwashe masa laptop hatta tv plasma da ke cikin ofishin ka sun kwashe suka sake zuwa alhaji lawan filin station a shago suka sake irin wannan barna kuma suka je suka shiga ministry of health suka kwashe kwamfutoci guda biyar suka cire plasma suka kwashe wanda su kwashe suka tafi turan ashirin da uku ga watan shida na wannan shekara sai suka je ma'aikatan nagis e suka je suka fasa wannan wafin suka kwashe musu kwamfutoci sun fasa sef ya kai guda uku manya-manya suka je kuma ministry of land suka yi musu haka suka kwashe kuɗi suka fasa ofis to duk waɗannan abin suka faru guda bakwai din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na nagis din nan da muka fara bincike Allah da ikonsa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya kuma yanzu mun gano wasu kwamfutoci su da kansu sun yadda cewa sun aikata waɗannan laifuka. To waɗannan mutane barayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin 'yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban? Eh, da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikin su mutum biyu sun yadda cewa sun yi fashi a madar station wani ɗan ƙauye ne ɗan kusa da nasarawa ikon kuma ne ce suna sace mutane babu mamaki. kwamandan rundunar civil defense kenan a jihar nasarawa muhammad gidado fari ke bayani kan gungun 'yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya, Musa Abdullahi, ya ce 'yan fashin sun tafka barna a ofishinsu. In fact ba so daya ba, so biyu suka shiga. Farko suka ɗaure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane takwas ne kuma dukansu da bindigogi. Sai suka ce mishi ce ya nuna musu gidan kudi ya ce a ah, nan gidan rediyo ne ai ba kudi suka ce ba su yadda ba to wallahi ko goma sha biyun da suna tashan ne duk sun babballe su duka shiga to Allah ya taimaka sun vandalizin su abubuwa amma ba su taba transmitter ba amma kan sun daidaibe mana su recorders da telephone da wani su kayayyaki dai a daidai ba sun sake sun dawo kuma da ba samu kudi ba kuma sun juya mana mai diesel sun daidaibe wani abubuwa dai gaskiya kan ba ta gari sun addabe jama'a a lafiya Shi ma daraktan Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji ya ce gudunmowar bayanai da jama'a ke bayarwa zai kara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari. Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man inda ba su yi sikin irin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba. wayannan masu ba da bayanan sirrin nan da sauransu ba karamin kokari suke ba don mu akwai ire-iren wayannan ma da wani ya zo ce a ta guduma da aka yi aiki mu aka fasa wannan wajen za su tashi yadda suke karban hayan irin wani ababen da sauransu sannan a cikin su har akwai mai aikin walda da suke yawo da su. Tuni dai rundunar ta civil defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makaman a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Gargaɗi mai gina To tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bayyana a aniyarta ta samar da wani tsari na fitar da riga ga makiyaya domin su rika zama wuri guda da nufin ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake yawan fuskanta. Jama'a da dama ke ta bayyana ra'ayoyinsu. A can jihar Oyo, wakilinmu Hassan Umar Tambol ya ji ra'ayoyin makiyaya da manoma kan wannan tsari. da sunana alhaji yakubu bello chairman mai yatti allah na jiha koyo. a wannan kirin ayyuka wata rage matsaloli ne wanda yake kawo ma fulani ci gaba kana ganin yana da kyau kenan in kama yanda suka yo tsarin suka yo ce wato ko wanda fulani aka zo aka bata kasa ya mallaki kasan kan sai zauna wuri guda a wannan abu mai kyau ne sunana muhammad kabir sarkin fulani na abeokuta kuma ciyaman na mai Allah na kasa ba ga baki daya to alhamdulillah ai da ba shi maganar ruga settlement abu ne wanda yake yana kasa dai kyautatawa za a yi a duba inda rugagen fulani za suke a kyautata musu zamantakewansu da kuma irin abin da ya shafi harkar gwamnati na taimakawa talakawa su ma su kasance suna samu yadda ake wa manoma irin harkar rance harkar kuma taimako na allurai da wasu abubuwa na bunƙasa kiwon dabbobi a Najeriya abu ne wanda yake da kyau kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai kawo zaman lahiya a ko'ina a yankin Najeriya komai yana fuska yana buƙatar fahimta da kuma bayani ai kaga shi bai ba shugaban kasa shawara kan bangaren media ya fito ya fassara abin yadda abin yake da za su fahimci wannan abu abu ne wanda zai kawo zaman lafiya sunan samaila alhaji 1000 wannan rukan da gwamnati sai da yi a nigeria gaba da jaha jaha tana da kyau saboda to fulani suna kiwo shanu suna ci gonar mutane amma aka ba su waje ba za su koma wani gonar wani ba amma ka ba su ruga ba masala kenan sunana sulaiman daura adi ta ba sa ba su sa a nawa yau state ba saboda mi ana so a sama lafiya ba su abun da zai kawo ni ta tashi hankali ba ka ganin cewa idan aka ba su rugga zai hana a yi fada za su hana su yi wa mutane barna gonaki wannan shi zai sa a zauna lafiya sau nawa nawa na yi ba nawa yau state sai fulani su sarki na gari na ba sai ba su a ba su wannan filin ba wannan na yi bada olubado bada land bai sai daura mazigidi a ba su fili a nan da ba sunana alhaji muhammadu dan ali arkela ne ibadan ni abin da zan ce wannan shiri bai yi min ba bai yi daidai ba kuma baiwa makiyaya saboda me saboda shanu ba su a zuwa wuri guda inda shanu ke shekara daban inda suke ci rani daban ba zai taba yawa ga gwamnati ba ga makiyaya duk wanda ya faɗi haka na ya faɗi ra'ayin shi ne kawai wasu makiyaya da manoma kenan a jihar oyo to a jihar lagos da ke kusa da jihar ta oyo reshen mabiya mazhabar shi'a sun gudanar da wani taron manema labarai inda suke wannan kira so muna kira ga wannan gwamnati tun ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam To wannan mun tabu ne na wani rahoto da za ku ji idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuma kan wannan batu na kin bin umarnin kotu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. ku. yayin da hukumomi ke ci gaba da tsare mutanen da kotun tuni ta ba da umarnin a sake su shin ya kuke kallon kin ban umarnin na kotu da hukumomi ke yi sai mun ji daga gare ku amma kafin nan bari yanzu mu tsunduma cikin shirin noma tare da mustapha nasir batsari masu saurare assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. To a cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin Bello Baidu Jega akan samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya. Eto ai zance ne guda ɗaya ba wani iri wanda za a iya noma muna da research institution wada waje suke da research institution. Daga bisani kuma muje jihar Bauchi domin jin yadda aka fara fasahar noman kifi a zamanance. Eto wannan abu ne dai na kiwon kifi a zamanance saboda kasantuwan duk kasashen duniya da muka ga sun fi karfin abin da za su ci sun kasance sun canza tsari ne na noma ko kiwo. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Toma Dalla a cikin makon jiya ne dai Alhaji Bello Baidu Jega shugaban wani kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Sokoto, Kebbi da kuma jihar Niger. ya fara bayanin yadda suke samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya. Ga ci gaban bayanin nashi. Eto ai zance ne guda ɗaya. ba wani iri wanda za a iya noma muna da research institution wada waje suke da research institution abinda ake nema a haɗa ƙarfi da ƙarfi da mu da research institutions kamar ɗana eh, kana da mata ta haifan ma'ya za ka ba ɗan ƙwarai ko ɗan banza za ka ba aurata to dole kai ƙoƙari ka samu mutumin ƙwarai ka ba shi ya noma don a yaɗa iri na kirki ba wanda zai so ya kai irin banza gidan shi so haka nan ma shi ma abinci yana da kyau a kai iri na ƙwarai Eh, gogayya da shinkafar waje abu ne mai sauki na farko dai muna da lan fiye da su sulan ɗinsu kullum raguwa yake yi filin noma raguwa yake nasu mu muna da shi misalin nan naija. a harkar shinkafa ɗaya ba karsa hekta dubu ɗari takwa a naija idan za mu kawo iri mai amfani a hekta dubu ɗari takwas za a iya noma rani da damana kamar da aka ce yanzu babu hutu to idan za a noma hekta 800 sau biyu kana magana hekta miliyan 1,600 ko a tan hudu ake samu ga hekta kana magana tan miliyan bakwai neja kenan a shekara ɗaya tana ci da najeriya idan za a zo a bada iri ingantacce a kawo duk abubuwan da gona ke bukata inganta su hanyoyin shiga fadamu don babban matsalar manoman shinkafa cikin fadama ake shinkafa mahi yawa ba hanya magana ta gaskiya to amma ku kula da wani tsari na baiwa manoman nan horo akan yadda za su yi amfani da ire-iren ku na shinkafa lallai da mu da research institution da wani organization da ake kira African Rice a uh, TAPS 2 an shirya lakcoci da kowane kamfani zai dauko outgrower ɗinsa 20 zuwa 25 an yi center center za a yi a badegi karshen watan nan za a yi a sokoto an yi duk geopolitical zone dinmu ana kokarin a fayyatar da mutane su gane abin da a iri domin a dan adam kun san abin da iri amma a shinkafa da sauran abin gona mutane san abin da iri ba. To bari mu tsaida bayanin Bello Baidu Jegan a cikin makon gobe insha Allahu za mu ji karashen bayanin. To amma yanzu bari mu bi na musamman wahab Muhammad daga jihar Bauchi domin fara jin tattaunawarsa da Faisal Sani Bala akan fasahar noman kifi a zamanance. Za ka yi mana bayanin wannan abu da ka kirkiro? Wannan abu da kuke gani dai abu ne na kiwon kifi wanda muka haɗa shi ko muka fara haɗa shi a shekara ta 2014 a Disamba. wanda a dalilin haɗa abin har muka samu award daga wata ma'aikata na kimiyya a america wacce ake kiranta national instrument to shi wancan dai na farko din da aka yi a shigen irin wannan ne allahumma illa shi ya kwan biyu kuma abubuwan da muka hada muka yi da shi abubuwa ne da ya zamanto da kuɗin mu za mu iya siya wato abubuwa masu arhan samu sosai sosai to da wannan muka hada to bayan haka ne wannan abu ya zamanto gaskiya ya samu karbuwa har da su ma kuma makaranta saboda convocation din nan su ma makaranta suka ce a hada irin wannan guda daya to shine wannan wanda aka hada ma makaranta kenan gashi nan kuma shine a gaban ku me da me wannan abu ya kunsa eto wannan abu ne na kiwon kifi a zamanance saboda kasantuwan duk kasashen duniya da muka ga sun fi karfin abin da za su ci sun kasance sun canza tsari ne na noma ko kiwo to irin wannan tsari kuwa dole ne san alakanta shi da kimiyya da fasaha ba zai yiwu a ce a zamanin irin na yanzu ya zamanto kuma hanyoyin noma ko kiwo ba sa canzawa ba to shi irin wannan na'ura na noman kifi ko kiwon kifi da kuke gani shi yana tace ruwan kifin bayan ya tace ruwan kifin kuma in misali yanayi yana da sanyi ya yakan dumama ruwa domin kifi bai son ruwa mai tsananin sanyi abu na biyu kuma shine akwai ainihin wato abun da ke kashe kwayoyin cuta a ciki saboda kai haifarwa kifi da ciwo kuma shi wannan ainihin a na'ura na kiwon kifi yakan samar da sinadari na oxygen wa kifi yayin da kifi ya buƙaci iskan shaƙa to amma duk abin da ke yin wannan ba wai kai me ainihin wannan na'ura ne zaka zo ka yi ta taba taba sai ya samar da hakan ba akwai ainihin wato kwamfuta dan karami wanda ake kiran su wato irin micro da aka hada a jiki wannan ita ce karamar kwamfutar da kake bayani a kai zahiri yawwa to ita wannan kwamfuta take amfani da abubuwa da ake kiran su sensors wato wasu yan kananan na'urorin da ke iya gwadawa su gano bukatuwar kifi ga iska ko bukatuwar kifi da dumin jiki to jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala za ku ji ci gaban bayanin Faisal a wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da ya ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To da haka ne kuma muka zo ga ji ra'ayinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura ta ce fatan alheri gare ku VOA Hausa. har da ke kara yawaita a jihar Sokoto wani abin takaici ne. Ganin yadda 'yan bindigar jihar Zamfara suke neman su mai da jihar Sokoto da jihar Katsina mafakarsu bayan an kore su daga jihar Zamfara. Ina fatan mahukuntan waɗannan jihohin za su tashi tsaye don kawo ƙarshen wannan har-haren. daga nan sai sako daga buba mai gora gashuwa ya ce mun ji shugaba buhari ya ce ya sa hannu akan a baiwa 'yan wasan sufa eagles hakokinsu amma kuma abin mamaki ba a ba su ba har suka je filin wasa abin bacin rai ne sai kuma sakon da ya fito daga alhaji abbas lede ya ce gaskiya mun yi allah wadai kan nuna goyon bayan da sakatariyar majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta yi akan amincewa da auren jinsi hakika idan haka ya tabbata muna yin allah wadai sakonmu na ƙarshe ya fito daga usman kasim kiringin ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka da fatan kuna lafiya hakika tashi tsaye da matasan ƙasar jamhuriyar nijar suka yi don ganin sun samar wa kansu sana'o'i don rufin asiri tabbas hakan ya yi daidai muna addu'ar allah ya taimaki matasanmu na afirka baki ɗaya to amin jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi mu huta lafiya yanzu kuma sai labarai a takaice. Report a takaicen shine a jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai Iran na wasa da wuta bayan kasar ta bayyanar da cewar ta wuce adadin da aka cimma a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na shekarar 2015 akan yawan sinadarin uranium da za ta iya sarrafawa. sun san abin da suke yi sun kuma san da wa suke wasa a cewar shugaba donald trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar white house Wani rahoto daga kasar Sudan ya ce kimanin mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a wata zanga-zangar neman mai da kasar a kan tafarkin mulkin farar hula. 'Yan sanda sun harba mutane da dama inda suka harba musu barkonon tsohuwa a lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zangar a ranar Lahadi da ta gabata a babban birnin Khartoum da wasu sansa ƙasar. ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar ya, bayyana da cewar an yi waɗansu rubuce-rubuce a shafin facebook inda aka soki wani lamari lamiri na yadda ake musgunama 'yan bakin haure da suka shigo cikin ƙasar. wata yarinya 'yar shekaru goma sha biyar kacal da haihuwa wacce kuma wannan ne karo na farko da take shiga gasar wasan kwallon gasa ta tennis a duniya ta yi abin da ba taba zata ba inda ta taka muhimmiyar rawa a wannan gasar. To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shiri idan allah da kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu taya alhaji abdulrahman suleiman dan gashuwa munnar auren dansa da aka yi wato anas da kuma amaryarsa habiba ahmad bello a jos Jah plateau a ranar juma'a da ta gabata da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu justin muhammad dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum